muke kokari mu yi muraja'a ko kuma tattauna abun da suke wajibi ko kuma a rukunai ga wanda yake ya yi niyyar aikin hajji ko kuma umra a yanzu muna a cikin magana akan abun da ya shahi nau'ukan aikin hajji wanda zai aikin hajji yana da nau'uka guda uku kamar yadda muka yi bayani mun yi bayanin abun da ake ce tamatu'i da kuma kalar yadda wanda ya niyya da tamattu'i zai yi niyya lokacin da ya kulla harama sai kuma na biyu shine ake ce masa alkiran shi alkiranin nan wa huwal jam'u bainal umrati wal hajj shine mutum ya hada niyya tsakanin aikin hajji da umra lokaci guda wa huwa shine an ya haruma bil umrati wal hajji jami'an yayi niyya zai yi aikin hajji da umra duk lokaci guda kamar yadda muka yi bayani ɗazu wanda ya yi niyya aikin hajji da umra tare idan ya sa haraminsa ba zai cire shi ba har sai lokacin da ya ji jihar shaidan wannan shine an ka ce ya fi kowane nau'in aikin hajji wahala sannan zai yi wannan niyya ne lokacin da ya yi niyya da alkiran shine abin da lafazin niyya sai ce labbaika umratan wa hajjan labbai ka umratan wa hajjan ka umratan wa hajjan saboda ya hada hajjinsa da umra sai nau'i cikin nau'ukan niyyar aikin haji shine al-ifrat kamar yadda muka yi bayani wa huwa al-hajj shine irin wanda ya taimaka ɗai biyu uku hudu amma ya yi niyyar cewa wannan shekarar zai tafi makka ne amma zai je zai tafi makka ranakun aikin hajji shine wanda ya tafi irin wannan shine zai niyya da aikin hajji kawai shi wanda ya yi wannan niyya abinda zai ce labbaika hajjan labbaika hajjan shine abinda da ya kamata wanda ya yi niyya da hajji kawai ya ce kuma ita wannan niyya ana yin ta ne ga wanda yake ya kai miƙatinsa inda zai ɗaura harama in yi sa haraminsa zai yi wannan niyya fa'iza wasu laɗafa ɗawafal ƙudum ne wanda yi niyya ifiradi da ya iso garin makka to shi ne ake ce masa zai yi ɗawaful ƙudum ne ɗawafi na mutum ya iso garin makka summa bayan ya gama wannan ɗawafi summa sa'ayi na safa da marwa shi ne sa'ayi lil hajj summa bayan ya yi wannan sa'ayi sannan ba zai aske gashinsa ba ba zai rage sa ba sannan ba zai fita daga haraminsa ba shi ne sai eh, zai ci gaba da zama da haraminsa shine har lokacin da ya gama jifa, jifa wadda mutane ke ci mata jihar shedan a wannan insha Allah ga darussa masu zuwa za mu ji menene hakikanin wannan jiha da ake yi domin akwai kurakurai da dama waɗanda alhazan mu ke yi wani zai ɗauki cewa shi ɗanɗin ne a wurin wani in ya ɗauki talkami ko ya ɗauki duci wanda ya girma hannu da cewa ya je shi ɗanɗin har ya sha wahala to irin waɗannan abubuwa duka nau'i ne na abubuwa waɗanda suke wasu suna yi ne da jahilci wasu kuma da kuskure. insha Allah darussa na gaba duka za mu yi magana akan abubuwan da ya kamata alhaji ya yi kokari ya kauce mawa na kurakurai a wannan shine ake ce masa anwa'ul nusuk ko kuma anwa'ul ansak akwai al-ifrat shine wanda muka ambata karshe akwai alkiran shine wanda muka ambata na biyu akwai a attamattu shine wanda mun ka ambata na farko ko wani mutum ya yi niyya da shi hajjinsa ya yi kuma insha Allah karɓaɓɓe ne a wurin Allah amma dai abun da ya fi kamata shine mutum ya yi tamattu'i kamar yadda manzo Allah lokacin da yake tare da sahabbai ya ba su umarni da cewa duk wanda bai kasance ya zo da hadayarsa a garin makka ba to ya canza niyya ta zuwa tamattu'i manzo Allah yake cewa ni kaina don na zo da hadayata shi yasa yazan ta aikin haji na hada hajji na da umra amma wanda bai da hadaya sai a garin makka zai saye to wannan abin da ya kamata garai ya yi niyya aikinsa na hajji ya yi tamattu'i shine ya yi umrarsa sannan ya cire kayansa ya zanya duk abin da an ka haramta masa yanzu ya halatta gare sa ya ci gaba da zamansa da kayansa har sai rana ta takwas sannan ya sake sa harami shine manzo Allah kuma ya kwadaitar da sahabbansa ya kuma yi umarnin cewa da duk wanda bai da hadaya ya canza niyyarsa ma'ana kamar yadda muka ambata ya canza niyyarsa zuwa attamatto wannan shine abin da ya kamata alhazanmu su yi kokari su ya zan niyyar su ta aikin hajji ya kasance ita ce ta matu'i ga wanda bai taba zuwa aikin hajji ba wanda kuma ya ji yana da azama yana da ƙarhin niyya to yana iya yi kirani amma wanda kuma yake ganin cewa ba zai shiga garin makka ba sai ranar takwas ga wata shine wanda zai niyya aikin hajji a takaici sai abun da ya kamata mu dan ambata akwai mahzuratul ihram abubuwan da an ka hana wanda ya harma da aikin hajji ya aikata idan an ka ce alhazar shine abin da an ka hana ka abin da an ka keɓe ka kada ka aikata shi shine ma ya haruma alal muhrimu fi'luhu bi sababil ihram wanda an ka hana mutum ya aikata shi saboda haraman nan da ya yi da aikin hajji sannan za mu samu akwai waɗannan abubuwa akwai waɗanda suke mushtarika sun an samu haɗuwa ko kuma sun yi tarayya baina zukur wal inas tsakanin maza da mata na farko shine izalatu sha'ar min ra'as bi khalqin aw idan mutum ya riga ya sanya harami ba zai yi aski ba ko kuma ya rage gashin kansa na ko ina wannan idan ya aikata haka sai ya yi fidiya shine ya wajaba gare shi addam shine ya yanka dabba don allah ya yi masa wannan kuskure da ya yi abu na biyu izalatu zufri minal yadaini au rijilaini bai kamata ga wanda yake harama da aikin hajji ba ko umra ya yanke a akaihunsa na hannu ko a kaihu na kawa kamar yadda muka ambata a kafin zuwa yanzu cewa duk wanda ya yi niyyar aikin hajji da umra to kafin ya sa harami duk abin da yake da bukata ga jikinsa na ya rage na gashi ko na akaihwa ko abin da ya kama da haka ya kokari ya rage sa kafin sa harami idan ya riga ya sa harami to shari'a ba ta yadda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ba haka yana daga cikin abun da an ka hana ma mutumin da yake ya harama da aikin hajji ko umra isti'malu ɗibi ba'adal ihrami fil badani aw mutum ya yi amfani ya shafa turare ga jikinsa ko kuma ga tufafinsa wanda ya yi niyya da aikin haji bai kamata ya aikata waɗannan abubuwa ba kada ya shafa ko da irin turaren da ake sawa ga jiki ko na hesawa ko kuma wanda za a shafa ga tufafi duka wannan bai kamata ga wanda ya sa harami ya aikata ba idan ya aikata wannan sai ya yi fidiya haka almubasharatu lishahawa haka ya haramta ko bai kamata ga wanda ya yi harama da aikin hajji da umra ba ya kasance yana sumbuntar matarsa ko abin da ya kama da haka da nuhin jin daɗi shi ne malamai suka ce lishahawa amma akwai irin abin da zai kasance na damuwa akwai lokacin da wata damuwa za ta sa mutum ya zanya yi mubashara shine ya haɗa jiki da matarsa don ba ta haƙuri ga wani abu da ya faru wannan malamai suke cewa babu laihi gare shi amma abin da yake an yi da shahawa shine ya haramta ga mai aikin hajji ya aikata wannan sannan abu na gaba shine wanda ya fi kowane zama laihi shine aljima'u jima'in nan kuma ya kasance a kasance al'ilaju filfarji wannan shine shari'a ta ce shine ya fi zama mafi girman laifi ga wanda ya aikata aikin hajji shine ake cewa allah inda yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafata shine babu jima'i wanda ya sa harami da aikin hajji wala fusuka sannan babu aikata duk wani aikin layi ba shi kadai ba Allah ce wala jidala har ma kada ka tsaya ka ɓata lokacinka da gardama da wani akan aikin hajji wannan abubuwa ne waɗanda wasu alhazanmu mu suna da buƙatar malamai su tashi tsaye da nuna masu haramcin aikata haka za ka ga wasu alhazai sun ɗauki kamar suna gida mutum yana sanye da harami amma gardama har da ɓace-ɓace da wasu maganganu waɗanda duka ba su kamata ba da fatar alhazanmu na gida mutum ya yi ƙoƙari kada ya ɓata hajjinsa bai sani ba ah, daga cikin abubuwan da ya kamata wanda yake mai aikin hajji ya yi kokari ya gane shi ne waɗanda bai kamata ya aikata su ba kafin ya samu yanci shi ne ya samu ya fita daga haraminsa waɗannan abubuwa su ne suke ɓata masa aikin hajji su ne ya kamata yanzu mu ambata daga cikin waɗannan abubuwa waɗanda mutum idan ya aikata su lokacin da yake sanye da harami hajjinsa ko umrarsa ta ɓaci na farko shine wanda yake ɓata aikin hajji shine jima'i kamar yadda mun ka yi magana duk wanda ya jima'i a cikin aikin hajji hajjinsa ya ɓaci sannan dan aikin nasa ya ɓaci dole ne ya ci gaba da wannan aikin hajji amma shekara mai zuwa zai ranka wannan aikin hajji sannan ya wajaba gare shi ya ranka wannan aikin hajji shekara mai zuwa sannan kuma zai ba da fidiya shine wahiyar badana abinda ake cima bidiya shine wata dabba da za a yankewa minal ibili na raƙumi wanda yake augairiha ko wanda ba raƙumi ba wanda ha alal masakin zai raba naman nan zuwa ga waɗanda suke miskinai fi makka waɗanda suke a garin makka fi makanil jima amma an so in sun samu ne inda a jima'in na ya afku to a raba wannan naman ga wannan wurin in an samu haka sannan yana daga cikin abun da an ka hana wanda ya harma da aikin hajji ya aikata katul saidil barri duk irin yadda ka ga dabba wadda take ta farauta ta gida musamman mutanenmu na gida da aka saba da farauta wani yana ganin zomo ko kuma ya ga wani abun da ya kama da haka zai kai jiha ko kuma ya kashe shi to wannan idan ya kashe shi za a yi masa kima ta kuɗi ko kuma idan babu irin shi zai yanka wata dabba wanda zai ba da zai zan fidiya sannan daga cikin abun da an ka hana wanda ya yi harama da aikin hajji shine kulla aure waɗannan su ne abubuwa da suke ɓata ma mutum hajji da fatar allah ya tsare alhazzanmu da aikata ɗaya daga cikin waɗannan kuma allah ya sa a yi aikin hajji lafiya a ƙari lafiya kuma a dawo gida lafiya a samu iyali lafiya wannan shine ƙarshen wannan halka tamu da fatar insha allah kuna tare da mu zuwa wani lokaci mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh